الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 29 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 441 wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan biyar shekara ta 2020 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na 29 kuma wannan shine majalisin da za mu yi sauka a wannan ramadan din wannan shekara insha Allah daga yau insha Allah za mu sauke karatunmu sai kuma in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa mu dora daga inda za mu tsaya a yau insha Allah yau za mu tashi aya ta 41 a cikin suratun nur amma kafin nan akwai wannan tambayoyi da aka ruwaito da aka rubuto za mu karanta su akwai tambaya da aka yi tun kwanaki shine assalamu alaikum dan Allah malam menene matsayin whistle blowing a musulunci kuma idan mutum ya yi whistle blowing gwamnati ta bashi percentage ɗinsa shin ya halatta ya amsa eh, a whistle blowing wato whistle blowing shine wato idan ka ga cuta wato in kana da ilimi na wata cuta da aka yi ko wata cin amana ya zama to ka sanar da ƙasa don a ɗauki mataki a kai to akwai babit a kai idan yin haka ba zai kai ya zuwa ga tajassus ba wato kai shigar burtu da binciken al'aura ta mutane to wannan ya halatta tunda binciken al'aura da shigar burtu Allah ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ya ce wala ta tajassasu wato kada ku shiga burtu kuma bibiyar ka gano al'auran mutum shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara musliman satara hula wanda ya suturci musulmi Allah zai masa sutura kuma an rawaito sayyidina Usman yana cewa duk wanda ya bibi al'aurar wani domin ya tozarta shi to shi ma Allah sai ya bibiya al'aurarsa ko da a cikin tsakar a cikin kuryar ɗakinsa ne a Allah ya tona masa asiri saboda haka idan whistle blowing din bai kunshi wannan ba to wani yana daga cikin wato yana daga cikin hani ga munkari kuma yana daga cikin rashin taimaka ma juna a cikin cuta domin wani lokaci rashin whistle blowing din kamar ka karkata zuwa ga wanda ya barnan ne kaga yayi sannan kuma ka kyale shi baka dauki wani mataki ba to kuma Allah ta'ala ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata ya zuwa ga waɗanda suka zalunta suka suke azzalumai kamar ka ba da haɗin kai ne a fakaice kan ai zalunci abinda kuma idan gwamnati ta ba ma mutum wani abu in dai da gwamnati ne to wannan babu laifi kamar yadda ya zo a kissar annabi yusuf wanda allah ya kissanta mana waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in duk wanda ya zo da wato ma'auni na sarki ni ne yana da wato laftun da kayan wato laftun da za a yi maraƙuni shine kayan da raƙumi zai iya ɗauka ne za a bashi a matsayin kyauta akan wannan aikin da ya yi saboda haka idan mutum ya yi irin wannan gwamnati ta ce duk wanda ya yi ga abin da za ta bashi babu laifi ya zama to kan cewa ya karba wallahu ta'ala a'lam masu investigative reporting masu bincike wannan zai iya zamantowa kan yadda za a tona ma mutum asiri a idan investigation a shi wato bincike ya halatta a cikin shari'a abinda bincike domin idan akwai amarat idan akwai alamomi akwai dalilai da suke nuna masu ƙarfi da suke nuna laifi a yi bincike don a gano laifi din wannan ya halatta domin wannan adalci ne da tabbatar da haƙƙi da kuma kawar da barna amma haka kawai bisa zato ko bisa zargi mutum ya fara yin wannan to shine bai halatta ba sai idan akwai dalili sannan wannan ya ce malam Allah ya yarda da kai ya faranta maka duniya da lahira amin malam tambaya ta ita ce kamar haka ranar bakwai ga watan ga wannan wata na ramadan na yi lissafin zakata amma ban fitar ba a lokacin to yanzu kuma nauyi ya yi yawa a kaina da ɗawainiya har ya zama babu kuɗi a hannuna to shin malam zakkar ta zama bashi a kaina duk sanda na samu sai na fitar ko kuma shi kenan ta saraya a kaina na gode a tunda da ai ranar bakwai ga wata haulinka ya cika kuma har kaftar da har kai lissafin zakkar to wannan zakka ta zamanto bashi a kanka haƙƙi ne don haka yanzu da ɗawainiya ta zo ya zamanto ka bi ta kanta tana nan bashi ne a kanka sai ka biya a wannan bashin Allah yana nan a kanka Allah yana ka bashi eh, na'am dainu lahi haƙƙo an yi ba bashin Allah shi ya fi kowanne cancanta a biya sau da haka sai kai gaggawa ka biya Allah ya sare maka sannan wannan ya ce malam Allah ya saka maka da gidan aljanna maɗaukakiya amin wallahi malam ina son ka saboda Allah ni ma ina son ka saboda Allah kuma Allah da kake so na domin sa Allah shi ma ina roƙon Allah ya so dan Allah ka yi wa iyayenmu da 'yan uwanmu addu'a wanda suka mutu da wanda suke raye da kuma marasa lafiyar mu na gode malam to Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu mana yayin da na ku da na musulmi ga baki daya Allah ya musu rahama wanda suke raye daga cikin su kuma Allah ya ba cikawa da imani marasa lafiya kuma Allah ya yi musu akwai dan uwa ma jarman karaye ya ce musamman da ni da an ramma mai masa addu'a ga mahaifinsa da mai ɗakinsa wanda Allah ya musu rasuwa Allah ya gafarta musu na roƙon Allah ya fi musu ya sa aljanna makomarsu Allah ya haska kabarinsu sauran yan uwan Allah da sai mun zo kafin mu ƙara karatu sai a yi bayanin yi musu addu'a da mu da kuma su gabaki ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير Allah ya ce alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard shin baka gani ba cewa Allah waɗanda suke abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk yana yin tasbihi gare shi wattayr da kuma tsuntsaye safatin suna masu buɗe fuka-fukansu kullum kad alima salatahu wa tasbiha kowanne daga cikin waɗannan halittu waɗanda ke cikin sammai da ƙasa da tsuntsu da tsuntsaye sun san sallarsu sun san kowanne ya san sallarsa da tasbihin da yake yi ma Allah wallahu alimun bima yaf'alun Allah masani ne da abin da suke aikatawa ya san wato abinda ya san dukkan ayyukansu babu abin da yake buya gare shi daga ayyukansu kuma zai musu sakayya to anan kaga wannan ya hada ilimin Allah da, ayyukan da suke yi shine cewa da abin da ya koya musu kansu na tasbihin da kuma iliminsa da ayyukan nasu da zai musu hisabi a kai sannan da Allah ta'ala ya ce kowanne daga cikinsu ya san sallarsa ya san tasbihinsa wato daga cikin halittar kowanne ya san abin da Allah kowanne ya san ibadar da yake yi ta sallah da ibadar da yake yi ta tasbihi nan Allah ta'ala ya ce alamtar baka gani ba wato kamar abu ne wanda yake za ka gani da idanka ma'ana idan kai tunani za ka ga wannan to ko kuma ya zamanto alamtar wannan wato abu ne masal ne wato kamar wato in ana so a sanar da kai wani ilimi wato baka sani ba cewa Allah abin da ke cikin sama da ƙasa duk suna tasbihi gare shi wanda wannan ma'anar tafi don sanarwa ne tunda ido baya ganin tasbihin da yawa daga cikin halittun sama da ƙasa baya ganin tasbihin mala'iku mm, haka zalika baya ganin tasbihin tsuntsaye baya ganin tasbihin tsakonkwani baya ganin tasbihin duwatsu domin wannan abubuwa ne waɗanda suke Allah ya ɓoye su gare mu Allah ta'ala kamar inda yace a cikin suratul Isra walakin la tafqahu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la na tasbihahu babu wani abu face yana tasbihi da godiya a gare shi sai dai ba kwa fahimtar tasbihin nasu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yadda sahabbai tasbihin tsakon kwani ya dauke su suka yi tasbihi a hannunsa sannan ya sa a hannun wanda daga cikin sahabbai suka yi tasbihi shi ma a hannunsa tasbihi har mutane har sahabbai suka ji haka zalika Allah ya gaya wani annabi Dawud ya Allah ya hore masa duwatsu da tsuntsaye suna suna yin tasbihi tare da shi in yana yi da safe amma kaji saboda waɗansu da yake wannan magana ta zo hata a cikin bible sai suka ce wai ai amsa kowane wai amsa kowane na duwatsu echo shine ake ji sai sai ake cewa aka faɗa cewa wai suna yin tasbihi tare da shi hmm? to idan duwatsu suna amsa kowa tsuntsaye kuma fa tsuntsaye kuma fa tare suke yin tasbihi da annabi dawud to nan Allah ya tabbatar mana cewa dukkan abin da ke cikin sama uh, man wannan lafazi ne wanda yake na alfazul umum wato kowanne yana tasbihi ga Allah uh, kuma da tsuntsaye wato Allah ya kimsa ma tsuntsaye tasbihin su to shi yasa ne ma malamai sukan ce wato sautin tsuntsaye tasbihi ne tasbihi ne wannan sautin da suke yi kai ka ce wato a su ba kowanne nasa daban ba kiran yan uwansu suke ba ba kiran abincinsu suke ba haka suke yi wato in gari ya waye din da asusu ba za ka ji suna ta yi waɗansu tsakar dare za ka ji suna yi hmm? ba korarsu aka yi ba wani abu aka yi ba kuka suke ba ba wani abu aka yi musu ba da za a ce suna kuka sai kasa gane menene suke yi da wannan to ba wani abu ne illa wannan Allah ya koya ma kowa tasbihinsa waɗansu kuma sun fassara kullum kad alima salatahu wa tasbiha kowanne wato damirin a yana komawa ya zuwa ga Allah wato Allah ya san sallar kowanne daga cikinsu da tasbihinsa ah, to amma wannan ah, ah, duk da yake zai iya yiwuwa da bai to ala ishtighal ba mm, ta arabiya to amma fuskar farko ita ce tafi karfi saboda ayat suratul isra wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum to wannan ayar ta bayyana cewa dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa wato masu bukatuwa ne zuwa ga Allah ta fuskar ta fuskar bauta dan haka Allah ya hore su kan cewa suna bauta masa kuma a cikin wannan akwai ishara ga kan cewa waɗanda suka kafurta da suke wato cikin dufai kuma wato sun bauɗe suna cikin duhu akan duhu saboda ɓacewa to hatta dabbobi ma waɗanda suke cikin waɗanda suke cikin ƙasa da tsuntsaye sun fi su tunda su sun yi bauta ga Allah to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wato cewar dukkan abin da ke cikin sama da dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa wato mallakar Allah ne halittarsa ne tasarrufin Allah suna ƙarƙashin tasarrufin Allah yace walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa na Allah ne shi shi kadai shine fa'idar kaddamar da lillahi din don an nuna babu wani wanda yake da cikin ke da mulkin sammai da ƙasa in ba Allah ba wannan abu ne wanda yake ba mai iya yi sai Allah ba mai iya faɗan wannan sai Allah domin kowa ya san cewa ba shi da shi hmm. kuma babu wanda zai dangana wannan ya zuwa ga wani in ba ga Allah ba wa ilallahi masir kuma makoma ya zuwa ga Allah take shi shi kadai wato a dukkan halitta makomarsu ya zuwa ga Allah ne kuma domin ya yi musu sakamako akan ayyukan da suka aikata na'am ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يعلم بينه ثم يجعله ركاما فتوى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله, يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله يتي ألم ترى أن الله يزجي سحابة shin baka gani ba cewa Allah yana kora wato giragizai wato yana kora su a hankali kamar yadda mai raƙumi yake kora raƙumansa to haka za ka ga Allah yana kora giragizai a sararin samaniya thumma yaj'aluhu thumma yu'allifu bainahu sannan sai ya haɗe sai ya haɗe su kaga wannan ya zo ya haɗu da wannan wannan ya ya haɗe da wannan wata ran ana musamman yanzu damuna ta zo ka samu lokaci ka zauna ka ga yanda wato yanda hadiri yake haɗuwa kai ba ka ce wato a jiha ɗaya ce ta iskar ba daga gabas take zuwa take kora na gabas ya haɗu da na yamma a'a sai ka ga wani lokaci daga ko'ina na gabas ya taho na yamma ya taho na kudu ya taho na arewa ya taho hmm? sau da haka ba wani abu ne wanda yake zaka ce zaka iya cewa ga ta inda za su haɗu kai predicting hmm? kai tsammanin cewa ga ta inda za su haɗu ikon Allah ne kawai za ga yake tafi da su yadda Allah ya hore iskar da take kora su shi yasa Allah ya dangana abin ya zo a gare shi baka gani ba yadda Allah yake kora su giragizai sannan ya haɗe su tun mai ji horo rukaman sannan ya sanya shi ya zamanto curarre haɗaɗɗe ya haɗe ga baki ɗaya tun da yana warwatse yana haɗe su har sai ka gan shi wato da kyar yake tafiya idan ya yi nauyi din nan ya baki kirin fataral ya yakhruju min khilali sai ga ruwa ruwan sama yana fitowa daga tsakankaninsa daga tsakankanin girgijan haka za ka gani Dan haka daga nesa ma sai ka rinka ganin wato alamar cewar ruwan yana saukowa daga sama yana yin kasa wani kamar wani hadira kamar wani hayaki hayaki daga sama yana yin ƙasa daga cikin girgijan Allah yake kwararo da ruwa wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin kuma yana sako wato da da wato kankara daga sama daga wato taron hadiri mai yawa da ke cikin sama din shine aka aka ambace shi da jibal hmm. saboda jibal ana nufin abin da ya isa matuka a cikin wani abu kamar yadda ake cewa jabalul ilm wato dutsen ilimi wato ya tara ilimi mai yawa saboda haka kamar wannan ai jibal din da ake nufi hadirin mai yawa da ke sama wato idan hadirin ya idan hadirin ya rika to sai kuma Allah ya rinka saukar da kankara daga sama hmm. fa yusibu bihi man yasha ya samu wanda ya so da shi da wannan kankarar a matsayin ukuba ta farfasa masa jiki ko ta farfasa masa abin hawansa ko ma ta halakar da shi wa yasrifuhu amman yasha ya kawar da shi gaban wanda ya so ko kuma zamirin yana komawa zuwa ga ruwan kamar yadda yake saukar da fataral wadaka ya khruju min khilali kaga ruwa yana yana fitowa daga tsakankanin hadirin to fa yusibu bihi man yasha sai ya samar da ruwan ga wanda ya so wato ya kai shi inda yake so hmm. kamar fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun idan ya samar da ruwan ga waɗanda yake idan ya tabi idan ya taba wanda ya so daga cikin bayinsa bayinsa sai ga su suna bishara suna farin ciki hmm. yanda ake farin ciki da saukar ruwa cikin da biya dan adam aka yake daga ruwa ya sauka sai ga kowa yana farin ciki hmm. wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin duk da sun kasance gabanin sa kafin a saukan musu da ruwan sun kasance wato sun yanke sun ɗebe kauna suna cikin damuwa cewa a fari ya zo wa yasrifuhu amman yasha kuma ya kawar da shi ga barin wanda ya so ya hana shi ruwan sai ka ga ruwa an a nan ba a yi a can ba wanda yake nuna kudura kuma babu wani abu da za ka yi masa bayani ba waɗansu a wani ba wani lissafi ko wata ka'ida ta physics ko a ta wani ilimi da za a kawo da zai maka bayanin wannan domin abu ne wanda yake mahadul mashi'a tsantsar wato a irada ce ta Allah nufi ne na Allah ya ba ya kawar da saukar da shi ga wanda ya so ya kawar da shi ga wanda ya so ya kadu sana barqihi yadhhabu bil absar hasken walqiyarsa yana kusanta da ya fauce wato da gannai wato domin a wannan ishara ne ga ku tafakkuri kan walƙiya domin wani lokaci yanda hadiri yake hauhawa hauhawar juna da yanda ake hada shi sannan ya rinka hauhawa har ya zamanto ya yi wannan nauyin ya zamanto curarre a sama yakan buya ga mutum ba zai gani ba amma walƙiya ba ta ɓuya ga mutum saboda sautin da take zuwa na ra'adu da kuma tsananin haskenta wanda inda ya ganta duk mutumin da ya ganta wato ba zai iya wato ba zai iya gafala daga gani ba ya kadu sana ya zahabu bil abusa yuqallibu Allahu al-layla to wannan wato aya ce wannan saukar yadda ake hadiri da yadda ake saukar da ruwa da yadda wani lokaci maimakon ruwan sai a ruwan kankara sannan kuma da yadda walƙiya take yi yanda walƙiya take yi ta sanya tsoro da razani kaga halitta ce daga cikin halittar Allah amma ta sa ka irin wannan razani kuma ka ga aya daga cikin ayoyin Allah yadda za ka gani sama ɗin babu komai amma yau ga ta ta koma baƙi ƙirin kuma sannan walƙiya wani irin haske wanda yake saboda tsananinsa zai iya fauce ma ganinka ya zo to wannan duk yana daga cikin abin da yake nuni akan kudura Allah don babu mai iya wannan in ba Allah ba mm. kuma Allah maɗaukakin sarki yayin da yake yi bai bar wannan abin a hannun wani ba domin ya kawo shi mm. hatta waɗanda suke cewa suna yin ruwan sama suna da suna da sha'awar su faɗi wannan akwai wani kamfani da wata ran lokacin da muka haɗu a lokacin da muka je wani taro tare da sarki muhammad sulusi wani mutanen Jamani suka zo suka ce su kamfanin su sunan su the rainmakers masu yin ruwan sama haka suka kira kansu masu yin ruwan sama wato suna idan suka ga hadirin yi, to akwai a waɗansu magnatisu da suke sawa da kuma jirgin sama da za su hau da zai sanya da zai sanyaya girgijan sai ruwa ya sauka idan suka ga ya haɗu sai su sauri sai su ce sai a sa jinin sai ruwa ya sauka a ba nasu bane ba su suka ba sa hada ba sa hada hadirin ba sa hada hadirin ba sa buga iskar da za ta hada hadirin ba sa kora hadirin inda suke so in dai ya zo wajen to wai maimakon wato ya baje ya tafi sai su sauri sai su sa abin da yake zai zai a a eh, eh, zai zubo da shi to amma kaga wato irin girman kan dan adam sai ce shi ne ma mai yin ruwan sama <laughs> eh, to dan adam kenan saboda yana a kokari ya nuna ya tarayya da Allah a cikin rububiyarsa to sannan Allah ya ce yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah yana jujjuya dare da rana wato ya kawo wannan maimakon wannan babu mai iya wannan in ba Allah ba zamanto a ka kawo halin da yake kowa zai nutsu hmm? kaga gwamnati in ta ce za ta yi kafiyu sai ta fito da sojojinta da 'yan sandanta kowa a warwasu amma allah ya tashi yin kafiyu dinsa babu kowa amma kuma dole kowa ya ladab kowa ya biyu in dare ya yi haka kawai sai ka ji mutum kai ka ce wai kai harka me yasa ba za a wai me yasa kasuwa a rufe ne saboda ne kai lokacin ne kake son ka je kasuwa me yasa kasuwa a rufe to Allah ya kawo lokacin da kowa sai ya bacci ya ce sukuni ne ya farlanta kafiyu dinsa to wa yake da ikon wannan taklif din sai Allah Allah na jujjuya dare da rana kuma in ya tashi jujjuya dare da rana din wani lokaci ya sanya daren ya tsawon lokaci ya sanya daren gajere musamman yanzu waɗanda suke a can arewa ko can kudu na duniya su suke ganin wannan inda bambancin yake mai tsawo hmm, inda bambancin yake mai tsawo akwai wani dan uwa mai bin karatun nan a finland na so ma mai magana da shi in jiya ya azumin su yake don suna can arewa watakila bai daren bai fi yan awoyi kaɗan ba wani lokaci kuma allah ya juya ya zama to ranar ita ce yan awoyi kaɗan da baki ɗaya ranar dare ne saboda haka sai ka ga lokacin da za a tafi aiki hmm, gari duhu ba wai duku duku din nan ba irin haske ya dan fara zuwa duhu ga baki ɗaya karfe goma na safe amma gari du hmm? ko sallah asuba ba ai ba to wa yake da iko akan wannan inna fi zalika ibratan li ulil absar a cikin wannan akwai abun izina akwai abun lura ga ma'abuta ga ma'abuta basira hmm, ma'abuta basira su ne waɗanda yake in sun gani da idan su to zuciyarsu za ta yi tunani ba kawai sun gani ba sai eh mun gani wannan da kyau shikenan sai a wuce a'a sai sun tsaya sun yi izina hmm. to wannan kun ga duk kira ne da alkur'ani yake da mu amfani da tunaninmu mu amfani da hankalinmu idan da Allah ya san hankalinmu zai kai mu zuwa ga inkarin Allah alkur'ani ba zai zama to cike yake da cewa a rinka amfani da izina da lura da zurfin tunani ba ba zai rinka magana akan ulul absar ulul albab hmm, ba zai rinka magana akai ba hmm? na'am والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله يقول والله خلق كل دابة مما Allah ya halicci dukkan dabba daga ruwa a dabba ita ce dukkan wadda take tafiya a ban ƙasa dukkan wata dabba da take tafiya a ban kasa Allah ya halicce ta daga ruwa ruwa anan ishara ga mani wanda da shine Allah yake halitta wani kowa wato an yi tankirin ma aka ce daga wani ruwa wato saboda ruwan kowanne daban yake a wajen halittarsa maniyin namiji da maniyin mutum daban na a na maciji daban na kare daban na akuya kowanne dai da irin jinsinsa amma dai daga dai wannan mani ne daga nan Allah yake halitta kowace dabba kuma wannan kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul anbiya wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin mun sanya dukkan abu mai rai daga ruwa kamar yanda wato kwayar halittar dan adam cell ɗinsa yake mafi yawanta abinda ke cikin cell kowane cell shine ruwa protoplasm abin da mafi yawan abin da ke cikinsa shine ruwa faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin waɗannan dabbobi akwai wanda yake tafiya akan cikinsa wato kamar kamar macizai wa minhum man yamshi ala rijlaini daga cikin su akwai wanda suke tafiya akan kafafu biyu kamar mutane da kuma da yawa daga cikin tsuntsaye wa minhum man yamshi ala ala arba daga cikin su akwai wanda yake tafiya akan kafafu guda hudu kamar wato dabbobin ni'ima da da makamantansu to saɓaninsu tare da kan cewa asalinsu ɗaya ne shine wato wannan ruwan da kuma yadda sel ɗin yake asalin sel ɗin ɗaya ne sai dai kowa Allah ya kowa a cikin sel ɗin a cikin nucleus ɗin ya sa masa abin da yake shine yake bance shi da shi ya sa masa hasiyarsa to wannan yana nuni akan cewa mashi'ar Allah da girman kudurarsa ita ce take zartewa a kansu domin shine ya tsara yadda yake kudura Allah ce ya khluqullahu ma sha" Allah yana halittar abin da so Allah yana halittar abin da yake so abin da Allah yake wannan kuma ishara ne ga yadda wato halittar Allah kullum take sabuwa shi yasa kullum gano halittun Allah ake sababbi Kullum gano halittun Allah ake sababbi ka duba National Geographic din channel din National Geographic hmm. tana nan ma haddata larabcin ta ta Abu Dhabi kullum zaka rinka ganin halittun Allah masu ban mamaki hmm. to amma bambancin shine mumini yana yin yana duba waɗannan halittu da basira inna fi zalika la ibratan li ulil absar da basira da wato da kallon zuci bayan kallon ido wanda ku ba mumini ba shi baya yana kallo ne kawai da wato idanu babu basira fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba ganin ido shine yake makancewa ba zukata da suke cikin kiraza su ne suke makancewa to basirar taɓuya ba za su ga izina ba saboda aka gashi sun yi tara wannan ilimi na bincike sun ɗauki hotuna ka ga mutum ya je ya yi wato a watanni wani lokaci a cikin dawa ko a cikin sahara ko a cikin ƙungurmin dajin amazon ko kuma ma a cikin teku ya ɗauki kwanaki a cikin teku da kamara da abubuwa yana ta ɗaukan hotuna amma basirar babu ita babu ita saboda abin da yake abin da zai abin da babban abin da babban abin da zai nuna wannan zai nuna shine mashi shine kudura Allah da iradarsa amma shi kawai sai ya zo ya kawo maka wato nature da ban mamaki take kai nature din nan abin al'amarin ta da ban mamaki wai mecece nature ba zai taba gaya maka ba to inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah ne iko ne a bisa komai wato kamar yanda yake kamar yanda ya saukar da ruwa daga sama akan kasa a wanda shi ma wani nau'i ne na barbara wato barbarar a hadiri suka hadu da suka haɗu kuma suka kai lokacin da eh, suka kai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya mayar da su ya zamanto curarre wato kun kamar yanda masu in kuka wanda suka a cikin karatun geography suke nuna hadiri da kowane a kowane marhala ga irin sunansa ga irin ɗabi'arsa in har ya kai marhalar da kuma zai zai kwararo da ruwa to wannan nuni ne akan kudura Allah haka kai kai duk ka karanta wannan ba ka da iko akan wannan kana ganin abu yana faruwa amma maimakon ka gano kudurar Allah a cikin wannan tunda baka da iko akan tasiri akan wannan to a cikin wannan akwai nuni ga cewa Allah mai iko ne bisa komai haka zalika wajen halitta ma ah, <clears throat> na'am قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يقول لقد أنزلنا آيات مبينات حقيقة من da ayoyi ما سبينا wato masu bayyana komai da komai wallahu ya hadi ya sha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya wanda ya so shiryar da shi ila siratin mustaqim ya zuwa ga tafarki madaidaici to kun ga wanto bayani ba shine shirya ba domin Allah zai Allah yayi bayani amma ba kowa ne yake amfana da bayanin ba ba kowa ne ya samu taufiki ba bayan bayanin to Allah wanda ya so ya shirye da shi kuma sai ya shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici wannan bayanin ya to ya haskaka masa shine as-siratul mustaqim shine addinin musulunci mai kaiwa ya zuwa ga darussalam aljanna to wannan wannan ya nuna rahamar Allah jalla wa'ala ga bayi yayin da ya zamanto ya saukan musu da ayoyi waɗanda suke bayyanannu kuma masu bayyana dukkan abin da shari'a take wato masu bayyana dukkan hujjoji da za su sa wato a miƙa wuya ya zamanto cewar duk wanda zai halaka zai halaka ne bayan hujja ta bayyana a gare shi duk wanda zai rayu ya tsira zai tsira ne bayan hujja ta bayyana a gare shi to waɗanda Allah maɗaukaki to Allah yana shiryar da wanda ya so su ne waɗanda dama wato kyakkyawa ta riga kyakkyawar kalma ta riga ta rigaye su daga Allah to sai kaga Allah ya ba su ya halicci wato kudurar a karban ayoyin a cikin zukatansu na'am ويقول الذين آمنوا بالله وبالرسول ويقول ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليعقم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتون إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم نعم. ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليعقم بينهم ليعقم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون نعم Allah ta'ala ya ce wa ya na amanna billahi rasuli wa kuma munafikai wato bayan Allah ya bayyana muminai waɗanda suke da hasken Allah kuma ya bayyana kafirai waɗanda suke cikin duhu akan duhu to sai kuma ya bayyana cewar ayoyi sun bayyana ya saukar da ayoyi masu bayyanawa to daga cikin jinsin waɗanda ba su amfana da ayoyin nan ba akwai waɗanda suke munafukai masu cewa sun waɗanda su ma jinsi ne na kafirai sai dai suna bayyanawa da bakin su kan cewa su ma muminai ne Allah ya ce wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul za suna cewa kuma za su ci gaba da faɗa cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da manzo thumma yatawallawna min ba'di zalik sannan kuma su juya baya bayan nan wato imanin nasu a baki yake wa kuluna da fada suke yi wa ata'na wa kuluna amanna billahi wa rasuli wa na suna cewa mun yi imani da Allah da manzo kuma mun yi ɗa'a wato mun miƙa wuya sun mai tawalla fariƙon min ba'di zalik sannan wata jama'a daga cikinsu bayan wannan fadin nasu sai su juya baya domin dama can ƙarya suke ba su gaskiya ba da suka ce sun yi imani ba su yadda cewa annabin Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba su yi da'a ba da suka ce sun yi da'a to Allah ya ce wa ma'ula'ika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane wato wanda za su faɗa da baki amma ba abin bai kai zuci ba kuma wannan zai bayyana yayin da wato jarabawa za ta zo Allah zai kawo jarabawa zai kawo abin da ake neman mutum ya mika wuya ko kuma kar ya miƙa wuya to a lokacin nan Allah zai tona asirin makaryata to idan wannan ya zo sai ga sun juya baya to waɗannan Allah ya kawo wannan ne dama dan ya tamyizi ma kana Allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min at tayyib to idan ya kawo wannan dan ya tantance mu dauda daga kyakkyawa to sai ga waɗansu sun juya baya to Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka kira su ya zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin yayi hukunci tsakanin su domin shi yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci tsakanin su idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga jama'a daga cikin su suna suna kauda kai ba sa so wato sukan ce idan kana da haƙƙi idan kana da idan wato sun san azzalumai ne su in sun san su ne suka yi zalunci aka ce su zo wajen Allah da manzansa sai ga sun bijire sun san Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya karban rashawa kuma baya hukunci da zalunci hukuncinsa da gaskiya ne to tunda sun san hukunci da gaskiya zai kuma sun san ba su da gaskiya sai su bijire wa in yakul lahumul haqq idan ku haƙƙi ya tabbata a gare su ya kasance a gare su ya atu ilaihi mud'inin sai su zo gare shi suna masu miƙa wuya masu sallamawa ai muna da haƙƙi ai muna da haƙƙi kamar yadda za ka ga wato hatta ma ba lallai ma a cikin hukunci na abin da ya danganci da'awa ba wato idan ma abu ne wanda ya danganci al'amari na yau da kullum yayin da ya zamanto cewar san ransu ya dace da abin da yake shari'a ta zo da shi sai ka ji sun ce ai ma akwai hujja ai ma Allah ya ce ai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan suka san cewar abin ya saba da abin da suke so ya saba da san ransu aka kira su ya zuwa ga Allah da manzon da Allah ku kyana wannan magana ai ba haka ake yi ba to a lokacin nan ba za su karba ba to Allah ta'ala ya ce a fi qulubihim marad akwai cuta ne a cikin zuciyarsu Me ce cutar shakka wato ba su yadda bane ba su yadda ba cewa wannan wahayi ne daga Allah ba su yadda cewa maganar Allah ta cika a cikin adalci ta cika a cikin gaskiya ba da har za su ce idan abu ya zamanto bai dace da san ransu ba wato ba za su miƙa wuya gare shi ba saboda wannan bai zamanto adalci ba bai zamanto gaskiya ba amir tabu koko sun yi shakka ne koko sun yi shakka ne akan wato cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabin gaskiya ne am ya hafuna an ya Allahu alaihi wa rasulu ko kuwa suna jin tsoro ne cewar wato Allah da manzansa za su wato za cuce su a cikin hukunci za su yi musu zalunci ko ku suna tsammanin ce wato tsoro suke ji cewa Allah da manzon za su za zalunci a kansu bal ulaika humu zalimun wannan duk ba haka bane wato ba wai ba cuta ba wai suna tsoro Allah da manzansa za su yi hukunci a kansu bane domin wannan ba kuma wannan akan alkismul akhar ba wai don saboda suna jin tsoron Allah da manzansa Allah da manzansa ba za su yi zalunci ba haka ba ne. bal ulaika humuz zalimun bari kawai waɗannan su ne ainihin azzalumai ba wasu su ba wato zalunci kawar da kai da suka yi a shine cewar wato kau da kai da suka yi daga hukuncin Allah saboda cuta ne a cikin zuciyarsu a saboda cutar da ke cikin zuciyarsu ce ta kafirci da kuma son zalunci shine kawai amma ba wai kan cewar akwai yiwuwar hukuncin Allah da manzansa zai zama to zalunci a kansu ba ai ba sa tuhumar Allah da manzansa sun san cewa hukuncin Allah gaskiya ne ga Yahudawa za su ce a a kai hukunci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun san baya karban rashawa hmm. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida sama'una lilkadhibi akanu lisuhd fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bilqist inna allaha yuhibbul muqsitin to Allah yace inna ma kana qawlal mu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa afana. maganar mu'minai ta kasance kadai idan kasance idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzon su hukunci tsakaninsu su maganar su ita ce kadai su ce sami'na wa abana mun ji abin da aka gaya mana mun yi da'a mm. to abin da ake nema daga mumini kenan ya sallama ma hukuncin Allah mm. wa ula'ika humul muflihun to waɗannan yayin nan a yayin wannan yayin da ya zama to wannan shine hukunci shine abin da suke shine maganar su shine zancen su to waɗannan su ne kadai waɗanda suke masu rabauta ba wasun su ba wa man yuti'i wa rasulahu wanda duk ya da'a ga Allah da manzansa wato ya bi shi akan dukkan ya bi Allah da manzansa a cikin dukkan abin da suka iya umarni da shi wa yakhsha Allah kuma ya ji tsoron Allah wato ya ji tsoron ukubarsa akan abin da yake ya riga yayi na laifi wa yattaqihi kuma ya yi taqwa a cikin abin da ya saura na rayuwarsa wato ya ji tsoron abin da ya wuce kuma ya kullaci cewa zai yi taka zai yi tsantseni wanda ya nuna wannan cewa abinda malamai suke cewa yayin da tuba zai zama to ingantacce mutum ya yi niyyar cewa ba zai sake komawa zunubi ba to shine wato yayi iltizami ya lizimci taqwa fa ulaika humul faizun to waɗannan su ne wato masu fauzu su ne masu wayannan su ne yan aljanna su ne masu samun aljanna Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya sanya mu a cikin su da na so mu tsaya ne a a wa'adallahu alladhina amanu minkum lokacin mm. wa aka samu billahi yana da alaka da su saboda lamirin mu karasa da Allah a rama wa aka samu billahi jahda aymanihim la in خبير بما تعملون قل عتيعوا الله وعتيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المجيب الله تعالى يتي وأقسموا بالله جهد أيمانهم سنيران سواد الله iyakar kar iyakar kokarin su wajen yin rantsuwa wato rantsuwa wadda yake a a wadda take za a yadda da su dama wato mushkilar munafiki kenan hmm. da wannan sifa ce ta munafiki saboda shi munafiki duk ya ɗauka cewa bakinsa shine zai fidda shi saboda haka in ya tashi rantsuwa dan girman Allah na hada ka da Allah wanda la ilaha illahu wannan karfin rantsuwar yana ganin shine zai sa a yadda da shi ba gaskiyarsa ba to sun yi rantsuwa da Allah iyakar wato kokarin su wajen rantsuwa jahada aimanihim la'in amartahum la yakhrujun wallahi idan ka umarce su su fita jihadi la yakhrujun lalle su kuma za su fita Allah ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam qul la tuqsimu ce ne kada ku yi mun rantsuwa ta'atun ma'rufa ai wato da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kyakkyawa ita fa alkhairi bisa wannan rantsarantsan na ƙarya da'ar ku ga Allah wadda take sananna an san cewa ni wuya kuka yi tafi wannan rantsa-rantsan da kuke yi na ƙarya ko kuma abin da ake nema daga gare ku ba rantsuwa ba ta'atun ma'arufa da'a wadda take sananna wato ta'atu fil ma'ruf da'a a cikin abin da yake sananne inna allaha khabirun bima ta'malun Allah mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa saboda da Allah za ku yi wasa da Allah za ku yaudara Allah za ku ruda shi yasa kaga lokacin da aka dawo daga tabuk munafukai suka je suka yi ta suka je suka yi ta daɗin baki suka yi ta magana suka yi ta rantse-rantse ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa a ayi suna da uzuri Allah maɗaukakin sarki ya ce ka kyale su sai halifu na billahi lakum idan talaqtum ilaihim li tu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis sai duk za su yi ta rantsuwa gare ku idan kuka dawo hmm, dan ku kau da kai ku kyale su ku kyale su dauda ne haka Allah yake in suka zo suka rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan je amma waɗannan as-salasatul ladina khuliqu suka zo suka ce ya rasulullah ba mu da wani uzuri har ka'ab yake cewa ya rasulullah inda kai basarakin duniya ne na san irin tsara magana da zan yi wanda zaka yarda da ni ka amince mu amma na san nazo na gaya maka ƙarya Allah zai sanar da kai kaga wannan ba mumini bane na gaskiya ya san cewa Allah Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa kuma zai sanar da annabinsa to da ce ba ni da wani uzuri yace amma waɗannan sun faɗi gaskiya ku tsaya Allah ya hukunci Allahu akbar hmm. Allah ya ta sauka akan su وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الله يكرب توبا to amma waɗannan kaga sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne musu la tuqsimu qul ati'u Allah wa ati'u rasul ce ne ku yi da'a ga Allah ku biyayya ga Allah kuma ku biyayya ga manzo nan aka nuna da'a ga Allah da da'a ga manzo duk ɗaya suke hmm? aka ce ku yi da'a ga Allah kamar yadda aka umarce ku ku yi da'a ga Allah haka aka umarce ku kuma ku yi da'a ga manzo saboda haka shi ma umarni ne mai tsayuwa a kansa saboda haka wannan ishara ne ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wajabcin da'a a kansa abin da ya hukunta ko da bai zo a cikin alkur'ani ba yana da umar yana da matsayin da zai umarni umarni mustaqillan wanda ba ma ya cikin alkur'ani kuma dole a bi shi kamar da ya umarni sallallahu alaihi wasallam kada a haɗa mace tare da gwaggwanta ko innata yar uwar mahaifinta ko yar uwar mahaifiyarta a cikin aure a lokaci ɗaya baya cikin qur'ani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma wajibi a yi masa ɗaɗa fa in tawallau idan suka juya gabarin da'ar basi ba fa inna ma alaihi ma hummila to abin da yake kansa shi manzo shine abin da aka dora masa shine isar da isarwa kuma ya isar wa alaikum ma hummiltum Ko kuma abin da yake kanku abin da aka dora muku na ku da'a gare shi wa ma ala rasuli illa al balagul mubin wa in tuti'uhu tahtadu in ku in kuka bi shi za ku shiryu Allahu akbar wannan shaida ne daga Allah Allah yake faɗa wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi za ku shirya haka Allah ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam wannan shaida idan kuka bi shi za ku shirya wannan ayar ta isa matuƙa wajen aita masuki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma a bi shi sau da kafa wanda suka fi kowa asara da rashin wannan su ne wanda suka ce su qur'ani yun ne su qur'ani kawai za su bi bai na za ka fahimci qur'ani babu annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma waɗanda suke munafukai. waɗanda sun waɗanda su ba su yadda da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kiyashe mu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin babu abin da yake kan manzo illa isarwa wadda take bayyananna wato wato ya isar isarwa wadda ke ta bayyani kuma wadda take babu wani wato alamar rashin isarwa daga gare shi bai ɓoye komai ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma ya isar shi yasa daga cikin shaidar da muke masa shi na shaɗu annaka ya rasulallah kad ballagtar risala wa addaital amana wa nasahta umma wa jahadta fillahi hatta ataka yaqin haka muke ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun shaida cewa ya rasulallah ka isar da sako ka cika amana ka yi nasiha ga al'umma ka yi jihadi domin Allah iyakar yadda za a yi jihadi saboda haka Allah ya maka kyakkyawar sakayya fiye da sakayyar yadda yake mu kowane manzo akan al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam to nan shine gaba inda zamu tsaya insha Allah in Allah ya kai mu dare da lafiya baɗi sai mu tashi wa'adallahu na amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum sai Allah ya bamu ba mu tamkini Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid isa al'ada muna addu'a ga gare mu da kuma ga waɗanda suka hidimta ma wannan majalisi musamman waɗanda suka rinka hidimar tun daga farkon watan har ƙarshe tun daga kan arramma da wajen wannan tilawa wadda take mai shiga jiki da kuma 'yan uwa masu ɗaukan hoto su mubarak su ibrahim su awalu na sunna tv da usman na garanti ibrahim na zamani tv da a uwa uba waɗanda suke mana bastul mubashir malam abdulaziz da wanda suke tare da shi su dr habib da su malam umar yan control room da allah maɗaukacin sarki ya musu sakayya da alkhairi allah ya sa wannan abin da suka yi ya zamanto a mizanin kyawawan ayyukansu ya zamanto kuma sadaqatul jariya akwai waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa karatun daga ciki alhaji abdulmanaf a chairman ɗin kamfanin jirgin sama na azman wanda shi ya ɗauki nauyin wannan karatu da ake yaɗawa ta Africa TV mubasharatan live da Express Radio garkuwan gwanayen alkur'ani gwani muhammad alkali oon shi ya ɗauki nauyi ana sawa a cikin express radio da freedom dan uwana honorable baya son a faɗi sunansa ɗaya daga cikin 'yan majalisa la saka masa da alkhairi da kuma a rahama tv ita ma kanwata a makaranta federal government college ba ta son a faɗi sunanta ita ma Allah ya saka mata da alkhairi da liberty su ba su liberty da tv din da radio din ba su faɗi wanda ya ɗauki nauyin ba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya san shi da kuma gidan rediyon garanti wanda shi md ya yi sadaka ga mahaifiyarsa Allah ya kai mata hasken da albarkar a cikin kabarinta Allah ya saka kabarinta da kuma sunna tv a muna roƙon Allah maɗauka a insha Allah a a gwamnan sokoto aminu waziri tambuwal insha Allah shi muke fata zai ɗauki wannan nauyi da zamani tv gidan talabijin ɗin da su ma suka ɗauka da hijira tv da gidan rediyon nagarta da su ma suka ɗauki nauyin shi kansa gidan rediyon duk waɗannan Allah ya saka musu da alkhairi da ARTV a ARTV rediyo ɗin da TV shi ma wani bawan Allah ne ya ɗauki wannan nauyi Allah ya saka masa da alkhairi wannan duk ayyuka ne na alkhairi Allah ya karba daga gare su kika a cikin wannan wata bayan Allah sun yi bakin kokari bayan irin wannan hidima ga kuma hidimar da aka yi na taimaka bayan Allah da abin da za a ci da taimaka bayan Allah da ɗauki har yanzu raba abinci ake yi bayan Allah sun amsa masu kuɗi sun amsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda wa'annan bayi nasu suka nuna rahama ga 'yan uwansu ga mutane Allah ka nuna rahama gare mu baki daya Allah ka nuna rahama gare su na sahun farko sannan ka nuna rahama ga al'umma baki ɗaya. Allah ya yawaita irin wannan alkhairi a cikin al'ummar mu waɗansu su ba sa so a faɗa sun zo a ta nan masallaci mutane da dama tun a farkon watan wato suka suka kawo a irin wannan ɗauki don a raba ma al'umma Allah maɗaukakin sarki ka karɓi wannan kyakkyawan aiki ka rubanya musu ladan kuma jami'ai yan uwa da suka tsaya a kan sha'anin wannan hidima a nan masallaci na alfurkan da kuma sauran hidindimu duk da cewa ba a taro wajen sallar juma'a da kuma yin tafsirin amma duk da haka suka ba da gudunmawa na kula da masallaci din da kula da ma'aikata din daga ciki akwai kamfanin 'yan uwanmu wanda su ma na san ba su suke a faɗi sunansu ba sun ba da irin wannan ɗauki da gudumawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba daga gare su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan karatu da muka yi ya ba mu albarkacin alƙur'ani ya haskaka zukatanmu da hasken alƙur'ani muna roƙon Allah a wannan sa'a da yake karɓan addu'a Allah ya karɓa addu'o'in da muka yi wannan 'yan uwa waɗanda muka ambata Allah ya karɓi ayyukansu Allah ya karɓi a wannan ihsani da suka yi Allah ya rubanya musu ladan ya kara musu yalwar arziki da albarkarsa ya albarkaci zurriyarsu ya ji kan iyayensu Allah ka ji kan iyayenmu baki daya Allah ka albarkaci zurriyarmu Allah abin da ka sanar da mu na ilimi Allah ka sanya shi ya zamanta hujja a gare mu Allah ka sanya mana albarka a cikinsa abin da kuma muka yi kuskure a cikin wannan tafsiri Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron ka ya rabbal alamin Allah wannan annoba da ta addabi duniya baki daya Allah kai yi mana maganinta Allah ka yayi mana ita Allah ka ɗauke ta daga bayinka Allah ka ɗauke ta daga wato daga garuruwan bayinka ya rabbal alamin kai ne mai iko bisa komai wannan abu halitta ne daga cikin halittarka bai gagare ka ba ya Allah muna tawassuli muna kamun kafa da kalmomin ka cikakku da ka tsare mu daga sharrin wannan cuta ya rabbal alamin kuma ka ɗauke ta daga bayinka Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da aminci Allah ka yaye mana wannan tsanani abin da ka iya biyo baya na karewa tattalin arziki da tsangwama a cikin rayuwa da makirce-makirce da za su iya da ka iya biyo baya sakamakon wannan cuta sakamakon wannan annoba Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar musulmi ka tsare al'ummar manzon ka sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani abinki Allah ka kare mu da kariyarka ka tsare mu da tsarinka ya rabbal alamin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا اللهم كن لنا ولإخواننا جميع أجمعين يا رب العالمين اللهم إن إخواننا لنا قد ساعدونا في هذه المهمة نسألك اللهم أن تجزل لهم المثوبة وأن تجعلهم من وأن تجعلهم من العلماء العاملين وأن تجعلهم من عبادك الصالحين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين